不管。 da kunci da firgici. mai kyau da kai kuma kace da shi shi ya ce da kai ban da shi hakika ubangiji da ɗayan mu bai san akwai gaba rabbi kare shi rabi shugaba annabin da ba kai wa kishiya gwargwadon salati da ambato wanda ko sani bai iso su ba yin salati gare shi dai gwargwadon mukamin sa mai fita daga suka ta masu haske su tabbata. Shi